وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyar ga wata mai alfarma watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da talatin da daya za mu tashi a cikin suratu ghafir aya ta talatin da shida na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني وإني وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب الله سبحانه وتعالى يتي وقال فرعون فرعون يا ما وندي مسا وأزي ko ya faɗa ga wakilinsa ko wazirinsa ko difiti ɗinsa kamar ka ce difiti president ko difiti gabna ya hamanu ice ya kai hamanu ibnili sarhan ka gina mun wani katafaren gini wani isasshen gini la'alli ablugul asbab me yiwa ni na isu zuwa ga ƙofofin sama asbabar samawati shine ƙofofin sama domin asababu sababu shine ma yatawassalu bihi ila abin abinda ake tsanantuwa da shi zuwa ga wani abu a wajen malaman usul sun ce sai asababu sababu ma yalzamu min wujudihi al wa min adamihi al-adam shi sa Allah ta'ala ce fatta a sababa ko fa'ati ba a yabi wannan dama da iko da Allah ta'ala ya bashi igiya ma ana kiranta sabab tsani ma ana kiransa sabab to ne asbabas samawati ko na kai zuwa ga ƙofan sama ƙofofin sammai fa’aɓɓali’a na yi tsinkaye ila ilahi Musa zuwa ga mahalicin annabi Musa in je in ga Allahn da ya halicci annabi Musa dinnan shi ya aiko shi ko ba shi ya aiko shi ba mu je mu tattauna ni da shi mu gudanar da mitin wa inni la lalle ni ina zatansa ko ina ɗaukarsa ko ina tabbatar da cewa kaziban cewa shi makaryaci ne amma in na je na ga Allah muka yi magana da shi to ta nan zan tabbatar da gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa yasa Allah ya faɗi wannan cikin suratul qasasi da yake cewa ma alimtu lakum min ilahin gairi fa auqidli ya hamanu ala tini faj'alni sarhan la'alli attali'u ila ilahi musa wa inni la min al-kadhibina yake cewa ya haba nubulili sarhan ka gina min gini wato kai min katanga hawa hawa yadda zan kai ko gini mai hawa hawa ko kuma wato wani tsauni wanda yake dogo in tattaka ai ya san ba wani gini a duniya da zai kai sama amma dai kawai dai kafircinsa ne yake so ya bayyana ta wannan hanya wa kazalika Allah ya ce haka nan zuyina aka ƙawata li fir'auna ga fir'auna su'u amalihi mummunan aikinsa an ƙawata wa fir'auna mummunan aikinsa yana ɗaukansa mai kyau wannan shine mafi bala'i a juyawa mutum mummunan aiki ya dinga kallonsa kyakkyawa kuma a juya masa kyakkyawa ya dinga kallonsa mummuna ai rahama ne in kana kyakkyawa ka san kyakkyawa kake ka ƙara rahama ne in kana mummuna ka gane mummuna kake ka tuba duk mai yin mummuna kuma ya san mummuna yake akwai tsammanin ya tuba duk mai yin kyakkyawa kuma ya san kyakkyawa yake akwai tsammanin ya ci gaba amma wanda yake mummuna a matsayin kyakkyawa kuma yake wa kyakkyawa kallon mummuna kaga ba zai yi kyakkyawa ba don a idonsa, a ganinsa a ra'ayinsa a fahimtarsa mummuna ce ba zai taɓa yin ta ba kenan har abada kuma yana kallon mummuna a matsayin kyakkyawa kaga ba zai tuwo ba kenan duk wanda Allah ya juya masa mummunan aikinsa yana kallonsa kyakkyawa ko kyakkyawansa yana kallonsa mummuna ya gama yawo A afaman zurgina lahu su'u amalihi far'ahu hasana Allah ya ce yanzu wanda aka juya masa mummunan aikinsa yake kallonsa kyakkyawa ko aka juya masa kyakkyawa yake kallon sa mummuna ai ya gama yawo to shi yasa Allah ya ce wa kazalika haka nan zuyyina aka kawata wa fir'auna su'u amalihi mummunan aikinsa wa sudda kuma aka tsare shi anis sabil gabarin tafarki madaidaici ko wa sadda anis sabil shi fir'aunan ya hana mutane su bi tafarki madaidaici idan an gina shi sudda ya zama mubanin lil majhul to sai ya zama fir'aunan an tokare shi an katange shi an tsare shi anis sabili gabarin hanya ko sadda sai ya zama fir'aunan shine fa'il kenan fir'auna ya hana mutane ya tsara mutane anis sabili gabarin bin tafarki madaidaici tafarkin gaskiya shi sa lokacin da annabi Musa zai masa addu'a yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyadillu an sabili ko rabbana liyudillu an sabili Allah suna bata ga hanyarka ko suna batarwa ga hanyarka ma'ana ko sun bata ko sun batar duk kira'a biyun tana da wato wajahi sun bata kuma suna batarwa din shi yasa liyadillu dan su batar ko liyudillu dan su batar da waninsu ga barin tafarkinka rabbana liyudillu an sabilika wannan shi ake kira lamu sayruratu wal aqibatu wal ma'al ƙarshe dai fir'auna halakar da mutane zai yi wa ma kaidu fir'auna Allah ya ce kaidin tanadi da shiri da makirci da gwila da zagon ƙasa da maƙarƙashiyan fir'auna bai zamo ba illa fi tabarin fake a cikin halaka wa ma zaduhum ghaira tatbib Allah ya ce babu abin da ya ƙara musu sai halaka mai da Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabba abu lahabin hannunsa biyu sun halaka shi ma ya halaka to Allah ya ce babu abin da fir'auna yake karawa ko kaidin fir'auna bai zamo ba face a cikin halaka domin sakamakon halaka kansa zai koma shine malam ibnu kasir yace yaqulu ta'ala mukhbiran an fir'auna Allah ya faɗi waɗannan ayoyi ne yana ba mu labarin fir'auna wa utuwihi da tsaurin kan fir'auna wa tamarrujihi da kuma dagewarsa cikin ƙarya wabtira'ihi da kuma kiran ƙaryarsa fi takazibin Musa yadda ya ƙoƙarin ƙaryata annabi Musa innahu amara wazirahu Hamana ya umarci dufuti ɗinsa shine Hamana an ya lahu sarhan ya gina masa wata katanga ko wani garu ko wani tsauni ko wani gida mai hawa hawa wa huwa al-qasr al-ali al-munifu ash-shahiqu shine irin ginin nan dogo wanda yake zanƙalele mai tsawon gaske wa kana min al-ajurri yayi shi ne da siminti al-madrub min at-tin al wanda aka yi shi daga tabo wanda aka kona shi konannen tabo ko niƙaƙƙen taɓo wanda aka ƙona shi shine siminti kama qala ta'ala fa auqidli ya hamanu ala at-tin faj'al li sarhan saboda haka ne malam ibrahimun nakhai yake cewa kano yakrahuna al-bina'a bil ajurri shi yasa magabata suke gudun yin gini da siminti ko da gini mai kwari don suna kama koyi ne da fir'auna ko yin gida hawa hawa ya wuce gona da iri wa an yaj'aluhu fi quburihim haka ba sa sa shi a kabarinsu la'alli ablughul asbaba asbaba samawati malam Sa'idu bin jubair yace wa abu salih abwabu samawati abin da yake nufi da ƙofofin sama ake nufi da asbabu samawati ay abwabaha ko kuma turqus samawati yana nufin hanyoyin da za su kai ka sama fa a ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kaziba don tsinkayi mahalicin annabi Musa ni ina sa ƙarya yake wa hadha fi kufrihi wa tamarrudihi wannan yana tabbatar mana da kafircin fir'auna da tsaurin kan fir'auna da dogewa fir'auna akan ƙarya annahu kazzaba Musa fi anna ta'ala ta'ala arsalahu ilaihi yana ƙaryata annabi Musa cewa ba Allah bane subhanahu wata'ala ya aiko shi zuwa gare shi shi yasa Allah ya faɗi wannan yace wa kazalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda anis sabil ai bi sun'ihi saboda abin da ya aikata mummuna ne hadha allazi arada an yuhima bihi ra'iyata abin da ya kokarin ya nuna wa mabiyansa cewa annabi Musa ƙarya yake annahu ya amalu shay'an yatawassalu bihi ila takazibu Musa yana yin wani abin da zai tsanantu da shi zuwa ga ƙaryata annabi Musa wa ma kaidu fir'auna illa fi tababin ya'ani illa fi khasarin wannan kaidin fir'auna da makircin fir'auna da ƙulle-ƙullen fir'auna da zagon ƙasan fir'auna da kutungwilar fir'auna da maƙarƙashiyar fir'auna bai zama face cikin asara don ba zai ci nasarar kashe annabi Musa ba ko ba zai ci nasarar kashe wannan malami da yake masa wa'azi dan fadarsa ba na'am وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي mumini wanda yake yaktumu imanahu yana ɓoye imaninsa to yanzu dai kam ya bayyanar da imanin tunda gashi ya shiga wa'azi da karantarwa da wa'azantarwa da tsoratarwa wa qala allazi amana shi wannan da yayi imani sai yace ya kaumi ya ku mutane na wanda ƙasa ɗaya ko gari ɗaya ko ƙabila ɗaya ko zama ɗaya ya haɗa mu ittabi'uni ku bi ni akan wannan wa'azin da nake muku da wannan karantarwar da nake muku da wannan gargaɗin da nake muku da wannan nusantarwar da nake muku in kun bi ni ahadikum sabilar rashad zan shiryar da ku ta farkin shirya ba yadda fir'auna shi ma yake cewa wa ma ahadikum illa sabilar rashad shi ma fir'auna ya ce ba na shiryar da ku face farkin shiriya to ai babun fir'auna bane ta farkin shirya bin annabi Musa da attaura bin annabi isa da injila bin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alqur'ani shine tafarkin tsira ba bin fir'auna ko hanyar fir'aunanci ba ya ya yace ya ku mutane na inna ma hazihil alhayatud dunya wannan kaɗai rayuwar duniyar da kuke gani mata'un jin daɗi ne ɗan kaɗan mai ƙarewa ya كفروا wa ويأكلون kama ta'kulul an'amu wannan aru masawallahu kafirai suna jin daɗi a duniya suna morewa Allah ya ce ƙarshe dai makoma su wuta ce inna ma hazihi alhayatu dunya mata ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kama kama sal gaisin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama ita ce rayuwar duniya bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa fa amma man daga wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya law ma'awa daka duniya ba komai bace kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al akhira. Allah ce kuna son mai sauri magaggauciya kuna watsi da lahira ku kama lahira ita ce matabbaciya ita ce wanzajiya? man man yuri man kana yuridu al-hayata ad نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون wanda yake nufa rayuwar duniya kadai a rayuwarsa karatunsa iliminsa tafiyarsa maganarsa shirinsa kukansa dariyarsa taronsa mutum ɗinsa shigarsa da fitarsa tafiyarsa da dawowarsa duniya kadai yake nufi Allah ce zan ba shi duniya amma iya nan zai ɗanɗana ta zai ji daɗinta, ƙarshe zai mutu ya batta ko ta ƙare ta bashi duk abin duniya sai ɗayan biyu ya faru a kansa ko ka ƙare ka bashi ko ya ƙare ya bakka ka ƙare ka bashi shine abin na nan kai baka nan ya ƙare ya bakka shine kai kana nan abin ya ƙare to dole sai ɗayan biyu ya faru ba na uku kuma ka lura duk wanda Allah ya ba su duniya abin da ke faruwa kenan ko su ƙare su bar duniyar ko su kare abu su abin duniyar ko abin duniyar ya kare ya dasu. shi yasa yace mata jin daɗi ne mai karewa wa innal akhirata lalle lahira hiya darul qarar ita ce gida matabbaci tabbas ce ita lahuwal hayawan ita ce lahiyal hayawan tabbatacciyar rayuwa da ba ta karewa lahira ita ce tabbatacciya ita ce wanzajjiya ita ce zaunanniya ita ce dimin ita ce titir ita ce dindindin ita ce daren daren ba ta man amila sayyi'atan Allah ya ce wanda ya aikata mummunan aiki ya aikata shirka ko kafirci ko munafunci ko kaba'ira ko saga'ira ko mugayen laifuffuka fala yujza illa mislaha ba za a saka masa ba sai da kwatankwacin abin da ya aikata wanda ya aikata mummuna za a masa sakamako da mummuna irinta wa man amila salihan wanda kuma ya aikata aiki na kwarai ya imani da Allah ya tsaya akan ingantacciyar aƙida ya kaɗaita Allah da bauta ya kaɗaita manzon Allah da biyayya ya bi iyayensa ya sada zumunta ya gaskiya ya amana ya mutunci ya tausayi ya nuna rahama ya zama mai jin kai ya zama mai sada zumunta mai ba da haƙƙin makota da sauran ayyuka da musulunci ya umarni tsakaninka da Allah ko tsakaninka da annabinsa ko tsakaninka da kanka ko tsakaninka da 'yan uwanka musulmi ko da dabbobi ko da tsirrai ka ba dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa min zakarin shin wanda ya aiki na ƙwarai din nan namiji ne au unsa ko kuma mace ce wa huwa mu'minun alhalin yana da imani wanda shine sharaɗin karɓar aiki al'imanu? wal ikhlas wal mutaba'a ba wani aiki da mutum zai a duniya komai kankantarsa komai girmansa Allah ba zai karɓa ba sai an samu wanda ya yi shi yana da imani sannan kuma ya yi shi saboda Allah kuma ya yi shi yadda shari'ar musulunci ta koyar shi yasa mai risala ya ce wala yakmulu qawlal iman illa bi amalin wala qawlun wala amalun illa bi niyyatin wala qawlun wala amalun wala niyyatun illa bi mutaba'ati sunna. illa bi muwafaqati sunna yace duk karatunka Allah ba zai karba ba sai kai aiki duk karatunka da aikinka Allah ba zai karba ba sai kai da kyakkyawan niyya duk kyakkyawan niyyarka da karatunka da aikinka ba za a karba ba sai yayi daidai da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'ula'ika irin waɗannan wanda suka yi aiki na ƙwarai ɗin fa'ula'ika ya da jannata waɗannan su ne suke shiga aljanna yurzaquna fiha ana azurta su a cikin gidan aljanna fiha a cikin gidan aljanna bi gairi hisabin ba tare da iyaka ba ba za a ce yau ai saura kaza ya kare ba ko an baka kaza saura kaza ba aljanna kawai karba za ka yi ta yi ba lissafi ukuluha da'imun wa zulluha Allah ya ce abincinta titir ne haka inuwar ta dindindinci ba ta karewa na'am ويا قوم ما لي ya ci gaba da bayyana mana abin da wannan bawan Allah yake wa waɗannan mutane wa'azi a kai, icewa ya ƙaumi, ya ku mutane na mun ce ƙasa ɗaya ko ƙabila ɗaya ko gari ɗaya ko matafiya ɗaya ya yasa yake musu lallashi da irin wannan kalma. Wa ya ƙaumi ya ku mutane na mali ada ukum, wa ke gare ni ne ina kiran ku ilan najati zuwa ga tsira. Wata da unani amma ku kuna kirana ilan nar zuwa ga wuta ni ina kiran ku ku zo ku tsira ku bi manzon Allah ku bi littafin Allah ku kadaita Allah da bauta ku kadaita manzansa da biyayya ku aiwatar da shari'ar da Allah ta'ala ya aiko manzanninsa da ita ku kuwa wata da unani ilan nari kuna kirana zuwa ga wuta to sai ya fassara ma'anar kiransu da yake yi zuwa ga tsira da kuma kiran da su suke masa zuwa ga wuta ice tada'unani kuna kira na li akfura billahi don na kafirce wa Allah wa ushrika bihi kuma don na haɗa Allah da abokin tarayya ma laysa li bihi ilmun abinda ba ni da sani akan akwai wani abu da ya cancanci a haɗa shi da bauta tare da Allah wa yake da wannan sanin akwai wanda yake da karatunsa ya kai ya gano akwai wani abu cikin halittar Allah da ya kamata a haɗa su da Allah a bauta musu akwai wanda iliminsa ya kai nan to babu shi ma yace to ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ni kuma ina kiran ku ilal azizil gafar zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mabuwayi al-gafar mai yawan gafara ga bayinsa waɗanda suka tuba da ma waɗanda ba su tuba ban ga dama sai jikansu. ji kansu la jarama ice tabbas kalmar la jarama ai ma'ana haƙƙan tabbas kenan ko ko ma'anarsa la jarama haƙƙan wakila bala ko aka ce la jarama bi ma'ana bala malam da haku ya ce la jarama ai la kaziba babu ƙarya a cikin abin da zan faɗa wakila la jarama ya'ani bala malam mujahid ya ce alwasanu laysa lahu shay' Gunci ba komai ba ne wani abun bauta ba Allah ba ba shi da wani amfani shi sa ce lajarama tabbas ko lalle ko haka ne annama ta unani ilaihi Kaɗai abin da kuke kira na zuwa gare shi in zo bauta masa laisa lahu da'watun fid duniya ba shi da ikon amsa addu'arka a duniya in ka kira shi ma bai san ka kira shi ba shi sa Allah ta'ala ce wa man adallu mimman da min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa an du'aihim ghafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirina Allah ya ce wa man aballu duk a cikin atattuwa ya fi bata da yad'u min dunillahi wanda yake kiran wani Allah man la lahu wanda ba zai amsa masa ba ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alkiyama wa hum an du'a'ihim ghafilun su kuma sun gafala sun shagala sun rafkana gabarin kiran da ake musu wa idza hushira nasu idan aka tara mutane a gaban Allah rana alkiyama kanu lahum a'da'a za su kasance makiya a gare su wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma za su kafirce wa kiran da aka yi musu ba Allah ba wani gurin Allah ya ce lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kiran gaskiya ka ɗaga hannu ka roƙo to roƙon Allah shine roƙo na gaskiya shine na tabbas shine ake sa rai a amsa addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina tad'una min lan yakhluqu dubaban wala wujtama'u la wanda kuke kira ba Allah ba ba za su iya yin kuda ba ko da wato za su iya yin sa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ce ku kira ni an amsa muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna da haka Allah amma yujibul mutarra da ahu wa yakashifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah wa ke amsa wanda ya shiga tsananin bukata ya daga hannu ya roke shi wa ke amsawa wa ke yaya bala'i wa ke biyan bukata wa ke karewa wa ke bayarwa wa ke tsarewa wa ke daukakawa duk aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala yasa yace la jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun da'awatun ɗinnan mudafun ilayhi ne aka cire mudaf ai laysa lahu ijabatu da'awati ba zai iya amsa addu'a ba fi duniya a nan duniya wala fil ahiraci. haka ba zai iya amsa kira ko addu'a ba a lahira in mutum ya shiga bala'i ya kira wani Allah a duniya ba zai iya yaye masa ba in ya kira wani Allah a lahira a cikin wuta ma ba zai iya fitowa da shi ba wa anna maraddana ilallah kuma makomanmu majuyanmu matattaranmu duka ga Allah take shi kadai wa annal musrifina kuma lalle waɗanda suka yi barna wanda suka yi shirka suka yi kafirci suka yi munafunci hum ashabun nari su ne ‘yan wuta domin al'israf wato ka yi barna a cikin aƙidarka ko a tauhidinka ko a ibadarka ko a mu'amalarka domin addini an gina shi akan waɗannan abubuwan al'aƙidatul islamiyya wato aqidar musulunci sannan al-ibadatul islamiyya sannan al al'islamiyyatu al-islamiyyatu sannan al-mu'amalatul islamiyyatu musulunci yana da aqida yana da ibada yana da halaye yana da mu'amala to a aqidarka kakkai barna a ibadarka kakkai barna a halayenka kakkai barna a mu'amalarka kakkai barna ka aiwatar da su yadda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su sai ta wa annal musrifina lalle masu barna wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina kada ku yi barna Allah baya son masu barna fasatabkuruna ice lalle da sannu za ku tuno za ku tunano ma aqulu lakum abinda nake gaya muku a nan duniya wa'azin da nake muku ta masa na makirci makircin da suka yi sai Allah ya tsare shi irin wannan ce kuma kalma makusanciya wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da sahabbansa aka ce innan nasa قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسكم سوء بس كفا وانا سي الله يتأليسوا الله يكاريسوا الله يكيايسوا شنو يتي فوقاه الله Allah ta'ala sai ya tsare shi ya kiyaye shi ya kare shi sai ya ati. mummunan makircin abin da suka kulla masa wa haƙa bi ali fir'auna su'ul azab Allah ya ce sai ya tabbata akan alayen fir'auna abinda ake kira alayen fir'auna mabiyansa kalman alaye anan tana nufin mabiya shi yasa mutum yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin to kalman ali muhammadin an mata fassara guda biyar fassara ta farko shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma alin kansa ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laqad utita min mazamiri ali daud an baka dadin murya yake gaya wa sahabinsa abu musa al-ash'ari an baka dadin murya irin daɗin muryar da aka ba wa Ali Dauda ya ani Dauda nafsahu yana nufin annabi Dauda yace ma azina Allahu li shay'in ma azina li nabiyyin min al-anbiya'i yaqra'u al-Qur'ana bi ana yaqra'u Taurata Allah bai saurari wani abu ba kamar yadda ya saurari wani daga cikin annabinsa yana karanta littafi shine wato annabi Dauda da Allah ya bashi daɗin murya in yana karatu har tsirrai ma suka har dabbobi ma har duwatsu sukan taya shi ko su tsaya su da ya fara rera attaura zabura da ya fara rera karatun zabura duk tsuntsun da zai wuce sai ya fakin a gurin tsuntsaye kaga suna ta dandazo sun taru suna jin daɗin muryarsa da Allah ya bashi to kun ga anan alayensa ana nufin shi kan kansa don shi aka ba abin sannan alayen mutum yakan zo da ma'anar matansa kamar yadda ya zo a hadisin bukhari na aisha tana cewa mu alu muhammadin lanamkusu shaharan ma nuqidu naran mu alayen Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tana nufin matansa mukan yi wata guda ba mu ɗora sanwa a gidan annabi ba sallallahu alaihi wasallama ma huwa tamr wal ma kawai mukan ci dabino ne mu sha ruwa kun ga matansa shine ma'ana alayensa na biyu sannan na uku ‘ya'yansa da jikokinsa ana kiransu alayensa kamar yadda ya zo a hadisin bukhari lokacin da sayyidina hassan ya ɗauki dabino ya sa a bakinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa bakin ya kakulo da binan ya cire yace alam amma ta'lamu anna ala muhammadin la na'kulu sadaqa baka san mu iyalan annabi ba ba ma cin sadaqa kaga anan jikokinsa yake nufi da ƴaƴansa sannan alayensa yakan zo da ma'anar danginsa kamar da ya a hadisin zaid bin arqam a cikin sahihu muslim yake cewa ba alayensa waɗanda aka haramta wa sadaka ba yace bala sai dai matansa ba alayensa ba ne ice alayensa ne mana sai dai waɗanda ake nufi a nan waɗanda aka haramta musu cin sadaka ice dawa dawa kenan ice ali ja'far ali aqilu ali aliyu da ali abbas kun ga anan alaye ya zo da ma'anar dangi sannan na biyar alaye yakan zo da ma'anan mabiya waɗanda suka bi ka akan aƙidarka akan manufarka suka bi ka ɗari bisa ɗari ana kiransu alayenka kun ga anan alayen fir'auna ba yana nufin wato ‘ya'yansa ko matansa ba, mabiyansa ake nufi, wa yau mata sa'atu ranar da alƙiyama za ta tashi za a ce adakhilu ala fir'auna a shaddal azab. Kun ga kenan ala fir'auna a nan mabiyan fir'auna, wa haƙa bi ali fir'auna. Su'ul azab, Allah ce su'ul azabi mummunar azaba, mugunyar azaba wa haƙa sai ta tabbata, ta cancanta, ta dace, bi ali fir'auna da mabiyan fir'auna da shi kenan dawa da mabiyansa annaru Allah ya ce wuta ce ya urabuna ake bujiro da su alaiha akan wutar a bujirar da su akan wuta guduwan da sammakon safiya wa ashiyan da kuma marecen yamma da sammakon safiya da marecen yamma za a dinga ɗanɗana musu azaba kenan azaba ba za ta ƙare ba tunda za a musu da safe za a musu da yamma za a musu da safe za a musu da yamma safiya da yamman nan kuma ita take wucewa yau da gobe innal jadidain idza mastawlaya ala jadidin adana ya hulil bila hmm. yace kaga sababbi biyu amma idan suna tafiya akan sabo sai su mai da shi tsoho ai sai kaji an ce gari ya waye mun yammatu gari ya waye mun yammatu gari ya waye sai ka tsufa gari ya waye bata tsufa ba mun yammatu bata tsufa ba har yanzu ita ce kai kuma ka tsufa tukutuku kuma gari ya waye tana nan tana ci gaba da tafiyar ta yadda ta saba Allah yana gudanar da ita wa yawma taqumu sa'atu a kuma ranar da alkiyama take tashi Allah ta'ala zai ce adkhilu ku shigar da ala fir'auna fir'auna da mabiyansa ashaddal azab mafi tsananin azaba Allah ya tsare mu to malamai suka ce wannan aya da ita ake kafa hujja kan cewa gida uku ne akwai darul duniya akwai darul barzakh akwai kuma darul akhira to Allah yana iya mutum azaba a duk gidajen nan guda uku awa mutum azaba a gidan duniya ai masa azaba a gidan barzakh shine kabari a kuma yi masa azaba a wuta ranar alkiyama kuma Allah yana iya mutum ni'ima a gidajen nan uku a ɗanɗana maka ni'ima da jin daɗi da alheri a gidan duniya a ɗanɗana maka ni'ima da jin daɗi da alheri a gidan barzak sana ɗanɗana wa mutum lahira wato jin daɗi a gidansa na lahira kaga wannan shi ya more da ni'ima uku wancan kuma ya asara da azaba uku to wani Allah zai bashi duniya ya bashi lahira wani kuma a rasa masa duniya a rasa masa lahira wani a bashi duniya a hana shi lahira wani a bashi lahira a hana shi duniya haka mutane za su karkasu kashi hudu mutsiyacin duniya mutsiyacin lahira Allah ka tsare mu mutsiya mai arzikin duniya mai arzikin lahira Allah ka sa mu a ciki mai arzikin duniya mutsiyacin lahira Allah ka tsare mu mutsiyacin duniya mai arzikin lahira in ba a samu arzikin duniya da lahira ba ai sai a faɗo nan ko tunda duniya mai karewa ce ko mai ka samu a cikin ta ma zai kare sa Allah ya ce annaru yuqrabuna alaiha wuta ce ake bujiro musu da ita guduwan wa ashiya safa da yamma shi sa Allah ta'ala ce fa anzartukum naran talazza ina muku gargadin wuta da take zababbaka inna anzarnakum azaban qariba Allah ce inda muku gargadin azaba makusanciya shi yasa akwai wasu hadisai guda goma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wasu ayyuka yace in kana yin su ba za ka shiga wuta ba su za mu karanto yanzu sai mutum ya ji in yana yi sai ya ƙara in baya yi to ga maganin shiga wuta guda goma na ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ƙala la ilaha illallah yabtaji biha wajha Allah illa harrama Allahu alaihi an-nar qiyamah duk wanda ya ce la ilaha illallahu, bai faɗi la ilaha illallahu nan ba sai dan neman fuskar Allah ma'ana dan Allah kaɗai yayi face sai Allah ya haramtawa fuskarsa shiga wuta ranar alkiyama kenan mu ta la ilaha illallahu a bakinmu mu ta faɗin la ilaha illallahu a zuciyarmu mu ta faɗin la ilaha illallahu a baki da zuci kana zaune kana tafiya kana kwance kai ta la ilaha illallah wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo shi wannan aikin yakan hana mutum shiga wuta na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallallahi arba'ina yawman wanda yayi kwana arba'in yana yin sallah fi jama'atin duk kwana arba'in dinnan kuma jam'i ce yudriku takabiratul ula a duk kwana arba'in dinnan kuma da shi ake kabbara a farko kutiba lahu bara'atani za a rubuta masa kubuta daga abu biyu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi to a gwada Kai kwana arba'in kana a zahar la'asar magariba isha asuba a masallaci a jam'i sannan da sharaɗin da kai ake ta da kabbara farko ba sai an yi kabbara kake shigowa ba ba sai an yi raka ɗaya ka samu ɗaya ko ka samu biyu ba idan kai kwana talatin da tara da sallah hudu saura ɗaya sai ka rasa wannan to sai dai rahama Allah ta cika ma da an ga ƙoƙarinka amma abin da hadisin yace man salla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbirata al'ula ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi ba ka sai a fara daga gobe ko a fara daga sallah asuba gobe duk wanda ya kwana arba'in yana sallah a jam'i kabbara farko ba ta tsere masa a aka kwana arba'in ka fara lissafi daga gobe to Allah zai kubutar da kai daga abu biyu ba za ka shiga wuta ba ko ba za ka mutu da munafunci ba sai a gwada sannan hadisi na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lan yalijan nara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha duk mutumin da kuma ya kasa kiyaye wannan arba'in din to ga biyu amma su ba rana haka mutu lalle ka dinga samun asuba da isha a jam'i haka mutu kakkai musul ɗin asuba a jam'i to ba za ka shiga wuta ba wani ya ce asubar ta fi wahala ko wani ya ce ishar da zan iya amma asubar ita ce za a samu matsala saboda kuna ta gaci ko ake kiran asuba abinda za ka in kana da waya sai ka sa remainder ka sa hudu da rabi ko karfe hudu kawai ya tashe ka shikenan ka huta sai ma kararrawa ko ya ma kiran sallah ko ya ma Allahu akbar ka farka duk haka za ka yi ta kuma ka dinga kwantawa da wuri kakka zauna kana hira har karfe ɗayan dare to wanda ya wannan shi ma ba zai shiga wuta ba wannan shi ma hadisin imam muslim ya rawaito shi shine abu na uku sannan wani hadisin ya zo shi ne wanda ya zo da abu na hudu arba'u raka'atin qabla zuhuri wa ba'dahu duk mutumin da ya kiyaye yana yin a nafila raka'a hudu kafin azhar raka'a hudu bayan azhar to ba zai shiga wuta ba man yuhafizu ala arba'i raka'atin qabla zuhuri wa arba'a raka'atin wa arba'i raka'atin ba'daha harramahu Allahu 'ala nari shi ma Allah zai haranta mai shiga wuta duk mutumin da ya kiyaye yana raka hudu kafin azahar raka hudu bayan azahar to Allah zai haramta masa shiga wuta abu na nawa kenan abu na hudu sannan na biyar albakha'u albakha'u min kashiyatillah mutumin da yayi kuka ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah shi ma hadisi ya zo sahihi a cikin sahihul jami la yalijun nara rajulun baka min khashiyatillah hatta ya'uda laban fi dar'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ke kuka na tsoron Allah izbar da hawaye dan gamuwarsa da Allah ba zai shiga wuta ba har sai in an tatso nono daga hantsa za a iya mai da shi hantsa ya koma zai koma to yace ba zai shiga wuta ba wani hadisi shi na cikin sahihul jami'u sagir sannan abu na shida ko tafiya a tafarkin Allah don wa'azi ko karantawa ko neman ilimi ko neman halal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man bi da mahu fi sabilillah fa huma haramun ala nari duk wanda kafarsa kai butu butu tai kura wajen neman ilimi ko wajen neman halal ko wajen wa'azi ko wajen neman karatu ko wajen yawon wa'azi ko ya dau makami ya tafi ya kare addinin Allah ya butu butu ko ya yada addinin Allah a ƙauyuka ko a birane ya tafi wa'azi ya tafi karantarwa ya tafi neman ilimi ya tafi neman halal duk abin da zai shiga kalmar fi sabilillah ka tafi kai kura a gurin to Allah zai haramta wa waɗannan kafafuwan naka ba za su shiga wuta ba sai abu na nawa na bakwai samahatul akhlaq halaye masu kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana hayyinan layyinan qariban harramahu Allah ala nari duk mutumin da ya tare a ba a zuwa majalisa a watsi kowa na sansa kowa na sa saboda kirkinsa da mutuncinsa da girmama manya da wa na ƙasa da yin alheri da sada zumunta da haƙƙin maƙota da haƙƙin iyaye da haƙƙin ƴan uwa da haƙƙin iyali da haƙƙin ƴaƴa kowa ya zo kusa da shi yana murna in ya tafi yana ɓacin rai saboda hayyunan ne layyinan qariban harramahu Allahu ala nari da kowa duba halayensa hal kunta fazzan zalizal qalbi in kana da fushi kana da fada kana da rigima kana da eh, mummunan halaye yi kokari ka sanya su Allah zai haramta maka shiga wuta sai abu na nawa insan tarbiyatul banat idan Allah mutum ya ba mutum ƴaƴa mata to an barace shi saboda za ka musu tarbiyya ka ba su karatu ka ba su ilimi ka ɗauka ka ba wani saɓanin maza da don ka musu wannan tare za ku ci moriyar sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce man kana lahu salasu banatin fasabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi kullu lahu hijaban min an-nar duk mutumin da Allah ya bashi ƴaƴa mata guda hudu ya haƙuri da su ya ciyar da su ya shayar da su ya tufatar da su daga abin da Allah ya hore masa ‘ya'ya mata gida hudu na hayo musu aure za su zama kariya a gare su da barin wuta rana alkiyama sannan sai azabu an arbi da akhihi mutumin da ya kare mutuncin dan uwansa musulmi ka zauna kaga ana zagin wani ko ana bata shi ko ana muzanta ta ce a'a wannan ba magana gaskiya ba ce ku daina haka ba daidai bane kar ka shiga cikin masu yi da mutane in ba a yi da mutane ka hana ka ce a'a ba haka bane ya kamata mu dinga bincike in an kawo mana labari mu bincika kai ne ingancin labarin ita ni ma haka miji shi ma wanda ka jin shi ma haka ya ji karshe sai a cike zuwa ga shedan shi kin ga abin ya yada da duk mutumin da ya kare mutuncin ɗan uwansa man gadda al irda akhihi kana lahu haqqan ala Allah an yuqtika minan nari shi ma haƙƙi yake da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya yantar da shi daga wuta ba zai shiga wuta ba to Allah ka tsare mu wuta sai hadisi ya tabbata nana na Aisha wanda Imam Ahmad da Muslim suka rawaito daga nana Aisha sa'adatha imra'atin yahudiyya wata mata da yahudiya ta tambayi nana Aisha fa aqatha sai nana Aisha ta dauko abin kyauta ta bata fa qalat laha sai wannan da yahudiya da aka bata sadaka ce ma nana Aisha a'adakin lahu min azabil qabri Allah ya tsare ki daga azabar kabari fa ankara Aisha to radiyallahu anha sai na Aisha ta inkari shin a kabari akwai ta azaba falamma ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat lahu da ta ga manzon Allah sai take da shi ya sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ice a'a qala Aisha to radiyallahu anha ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإنه أوهي إلي sai ce an yi min wahayi annakum tutaluna fi quburikum sai an jarabce ku a cikin kabarin sai an maka tambayoyi uku a kabarin ka kowa ni ma sai an min kai ma sai an ma shi ma sai an masa su ma sai an musu sai abinda muke fata Allah ya sa mu iya amsawa za a tambayi mutum man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka an tambaya uku ce kadai wasu kan kara ta ce wa ma'aiki ya nuka rawa ya ake karantar da mutane wa ilamatar aure wani ilamatar aure na aure da duk yasan ba haka bane waɗanda wani guda uku su ne za a yi tambaya a wajen tambayar ka yan uwanka waye babanka da an san babanka da komai waɗanda wani guda uku ma abin da yasa za a tambaye ka su suna da alaka da aƙidar ka ne man rabbuka ma yau mahaliccinka da ka bauta masa in ka bauta Allah sai amsa ta zo Allah wa man nabiyuka waye annabinka da bin amsa ta zaka ce muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma dinuka ne addini kan amsa ta zaka ce duniyar islam addini na musulunci waɗannan su ne tambayoyi guda bakwai da kowa sai ya amsa su hudu a gaban Allah uku a kabari na kabari su ne man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka na gaban Allah kuma guda hudu su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in kafar bawa ba za ta gushe a gaban Allah ba sai ya amsa tambaya hudu ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu ya kai ka samu kuɗi ya kai ka kashe in ga tambaya biyu tambaya ɗaya ne reshe biyu ya ka tara ya ka kashe tambaya ta biyu an ilmihi fima amila biyu karatun da Allah ya baka na addini da na zamani ko na addini kadai ko na zamani kadai ko ya hada ma duka biyu na addini da na zamani me kai da shi wajen taimakon addinin Allah wa an jismihi fi ma ablahu gangar jikinka ya kai ka tsofar da ita me kai ta yi haka tsufa wa an umrihi fi ma afnahu ya kai ka karar da rayuwarka to ko mu sai amsa waɗannan tambayoyi guda hudu Allah ba mu ikon amsawa shi ne yace za a tambaye ku a cikin kabarin ku ranar alkiyama na'am وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الرحيم إنه ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين

Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iziya ta hajjuna finnari kuma ka ambata lokacin da suke jayayya suke musu a cikin wuta fa a fa'u sai na waɗanda aka raunatar da su a duniya su faɗa lillazi nastakbaru da waɗanda suka girman kai don kuɗinsu ko mulkinsu ko ilminsu inna kunna lakum taba'an lalle mu mun kasance a gare ku masu bi mun bi ku a duniya fa hal antum mudununa anna nasiban minan nar shin ku za ku wadatar da mu kaɗan ku rage mana wani abu na tururin wuta ko zafinta ku rage mana bala'in wuta ku rage mana ku ɗan ɗauke mana tunda ku muka bi qala alladhina istakbaru sai waɗanda suka girman kai a ban ƙasa waɗanda ba su ba Allah ba su ce inna kullum fiha mu ma ai duk muna cikin wutar yanzu dan wuta zai ɗauke wani dan wuta wani abu inna Allah qad hakama bainal ibad haƙiƙa Allah ta'ala ya yi hukunci tsakanin bayi mu mun aikata sabo kuma ga sakamakon hukuncin mu wa qala alladhina fin nari sai waɗanda suke cikin wuta su faɗa li khazanati jahannama ga waɗanda suke gadin wutar jahannama ud'u rabbakum ku kira Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinku yukhaffif ya sauƙaƙa anna ga barin mu yauman ko da rana ɗaya min al'azabu na wuta ba wai a fidda mu ba a ba mu rana ɗaya mu huta abinda muke roƙo kenan in zai yi ƙalu sai masu tsaron wuta su ce awalan take ta'atikum rusulukum bil bayyinati shin bai kasance ku. waɗanda Allah ya aiko sun zo muku da hujjoji bayyanannu ba kuka kangare kuka ƙi karɓa qalu bala su ce lalle an yi haka an zo mana da sako muka ƙi karɓa qalu bu'u qalu fada'u su ce to ku kira Allah da kanku ko ku kira waɗanda kuka ta ba Allah ba wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalalin kuma sannan addu'ar kafirai ko kiransu da Allah a cikin wuta ya fidda su da ya face a cikin ɓata. da wuta wani iksa fiha wa la da kama dai ya maliku da ya qada alaina rabbuka qala innakum makithuna ake iksa fiha ku danna cikin wuta can wa la da ka ku kare min magana kama dai ya maliku da ya qada alaina rabbuka qala innakum makithuna za su ce maliku kira mana Allah mana ya kashe mu yau mutuwa muke so yace ku masu dawwama ne a cikin wuta ba za ku fita ba har abada Allah ta'ala ce inna lamansuru rusulana lalle hakika mu masu taimakon manzannin mu ne duk wanda ya zama manzan Allah Allah zai taimake shi haka zai taimaki mabiya manzannin Allah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa inna jundana lahumul ghalibun inna lamansuru rusulana Allah ce lalle mu masu taimakon manzannin mu ne na amani da waɗanda suka yi imani fil hayatid duniya a wannan rayuwa ta duniya ba za su ji kaskanci ba ba za su ga wulakanci ba sai su ga jarabawa daga Allah ita kuma jarabawa ɗaukaka mutum yake tana ƙara masa matsayi wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar da shaidu za su miƙe ranar da masu ba da shaida za su miƙe an ce su waye masu ba da shaida aka ce da ɗan adam يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون ranar da gaban mutum za su ba da shaida hannayensa da ƙafafuwansa kai hatta fatan mutum sai ta yi magana wa qalu li junudihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kull shay dan me fatan mu kai magana tace Allah ne ya kafa ni shaida wanda shi ne kuma yasa komai yake magana shi yake mai magana ne ko ko manzon Allah ana kiransa shaida ga al'ummansa wa yakuna rasul alaikum shahida manzon Allah zai kasance shaida a kanku haka nan mala'iku za su zama shaida hannayenmu da gaɓaɓonmu da muka yi aiki za su zama shaida haka nan kuma wato dukkan abin da yake kewaye da kai sai ya ba da shaida akan abin da kai yau la yanfa'u zalimina ma'aziratuhum Allah ce ranar da ka ambaci ranar da hanzarin waɗanda suka aikata zalunci ba zai amfane su ba ka ba da hanzari ka ce kayi ne bisa kuskure ko rashin ganewa ko da an da kai duniya ko ka san abin haka yake ba ko lokacin da ake wa'azi ka ɗauka wasa ake ko ka ɗau abin da izini ko da ba'a ko da faɗa ko da rigima ko da faɗa ko da kashewa ko da ɗaurewa ko da kora duk baka fahimta ba ashe to sai wannan duk ba za a karba ba akwai da zai ma ta rabbi ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu Allah ya ce kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna la yanfa'u adh-dhalimina ma'azratuhum hanzarin waɗanda suka aikata zalunci ba zai amfane su ba a wannan rana ولهم اللعنة إنوان الله تاتبت أكنسو ولهم سوء الدار كما da من جدا shine wutar jahannama Allah ka tsare mu ka kiyaye mu ka kare mu ka kuma fahimtar da mu yi abin da kake so mu yi kuma ka amsa ka fahimtar da mu abin da baka so mu bari kuma ka tsare mu subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk malam sai tambayoyi wannan tambaya na cewa malam ina da rashin lafiya na asiya yanzu da rana sai na ji cewa yana ne ya tashi sai na fesa inhaler wanda dama shi ne yana daga cikin magungunan da nake amfani da shi to ina matsayin azumi an tambayi shek usaimin rahimahullahu ta'ala game da sheka wannan abin da kafa faɗa na inhela me hukuncinsa ce ya tambayi likitoci masana sun ce wannan yana bin hanyar iska ne ba hanyar abinci ba don haka ya fatawa akan cewa wanda ya shaƙa wannan maganin isma wanda yake bin hanyar iska azumin ka bai kare ba za ka ka ci gaba da fesa ko kana azumin azumin ka bai kare ba in asamar ta so ka tefa ko kana azumin ka ci gaba da azumin ka malam sai ne wannan tambaya ko kuma shawara yake litinin Allah malam ka iyayen yan mata da kuma su yan matan kansu nasiha dangane da illolin da yake tattare da wani da suke yawan shi short glass wanda za ka ga an bar bayan yarinya a waje da kusan kafaɗinta da kuma wani ya yi a kori lufara to wannan duk shekara ana samun irin wannan ko lokaci bayan lokaci amma yi a tsokani shari'a an yi kuma jahannama ga fasinja an yi iya kyau na kenan an yi kuma ga wani show glass shi ne bayan riga ake hudawa sai a bar shi a baya ba kuma wani ɗan jala'ayi shi ma wai a kori lifaya to gaskiya wannan fa ba ƙaramin izini ba ne ko mutumin da ya bar yarsa tana irin wannan shiga a waje ko matarsa ya tabbatar ya keta dokar Allah kuma ya san da fitar matarsa za a fara rubuta masa sako har sai ta dawo haka yarsa kamar da kuka ji Allah subhanahu wa ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kanku da iyalanku daga wuta wa qudu hannasu wal hijara ita fa makamashin ta mutum ne da kuma duwatsu kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ce la yadkhulul jannata dawus allazi yaqimu al-khabatha fi ahlihi ba zai shiga aljanna ba wanda ba shi da kishin iyalansa wanda yana ganin barna ta shigo gidansa ya shiru ba zai iya matarsa ɗan faɗa ba ba zai iya yarsa faɗa ba ba zai ga ana abin da ya saba shari'a ya ce a daina ba ya zama wato sofan mai gida to wannan ba shi ba aljanna saboda haka mu kiyaye da telolin da suke irin wannan dinkin da 'yan mata da matan da suke sawa suna fita waje su ma su kiyaye kansu amma mace a cikin gida ita da mijinta tana iya yin kowane irin dinki ta sawa mijinta ya gani in yana sha'awar ganin irin wannan dinkin amma a fito da shi waje kowa ya gani ko 'yan mata su sa kuma ga sallah ta gabato mafi yawa irin waɗannan ɗinkunan akan yi su da sallah sai a cire hijabi a ce na zuwa makaranta ne ko na zuwa wa'azi ne shi kuma wannan na yawon sallah ne ta a tsoma kafarki a wuta kuwa saboda haka Allah ya kiyaye ya kamata mutane su wa ƴaƴansu faɗa tunda gashi an fara kai ɗinkin sallah a kiyaye da irin ɗinkin da za a yi in kuma an yi ɗinkin da ake da irin wannan ne to lalle a nan gurgurje da hijabi a ɗora a kansa. akwai wani ya kawo sadaka alkur'ani ya ce a yi wa mahaifiyata addu'a Allah ji kanta wani ya ce malam shekara 25 ina gidan haya a taimake ni da addu'a Allah ya bani gidana na kaina to Allah ya baka gidanka na kanka da duk irin ka irin ka waɗanda suke cikin gidajen haya ko takura a gidajen da suke Allah ya yalwata musu ba su gidajen kansu akwai marasa lafiya da suke bukatar addu'a Allah ya ba su lafiya akwai wasu 'yan uwa da suka interview suna buƙatar addu'a Allah ya sa su dace akwai masu neman admission su ma Allah ya sa su dace akwai masu jarabawa suna roƙon addu'a Allah ya sa su dace akwai a wani yace akwai wani yana zalunta ta ko akwai wasu mutane da suke zalunta ta ina roƙon Allah ya bani nasara a kansu su kuma Allah ya shige su su daina zaluntar ka akwai masu bukatar addu'a game da hadda alqur'ani suna so a roƙa musu Allah sun fara hadda qur'ani Allah ya sa su haddace kuma tilawar ta zauna ko ba su ikon aiki da ita wani ya ce assalamu alaikum malam ga sadaka alqur'ani guda bakwai ayi addu'a ayi mini addu'a Allah ya biya mini bukatuna ka Allah ya biya bukatunka ko ba abu da take kwamitin marayu da kwamitin talakawa da kwamitin sababbin waɗanda suka karɓa addinin musulunci duk yana nan ya fara aiki don haka ɗauka ta buɗe waɗanda za su kawo gudunmawa na shaddodi ko na atamfofi ko na kayan abinci ko na sutura wanda za a ba ɗan uwansu musulmi su sa musamman sababbi mun kusan sababbi don kullum za ka yi sadaka ka yi da abu mai kyau kuma kamar yadda muke shi na watan ramadana falazi watan neman gafara ne ya kamata duk wani ne sai da abu ya rage farashi kun dai ga abin da abokan zaman mu a duniya suke yi idan wani abu ya taso na addinin su ko na bikin su suka rage farashi kaji an ce an rage 20% ko 10% ko 5% kamar da na wata kungiya an ce ta masu sai da nama ta jihar Gombe sun rage wani kaso mai yawa. a ci nama a raha a cikin wata ramadan da wani abin da suka yi gaskiya abu ne mai kyau kamata yi masu hatsi ma su shiga masu motar haya ma su ce su rage biyar biyar masu kaza su rage kaza duk wani abu da kake sana'a ka ce ka rage wani abu daga yadda aka san shi farashi don murna zuwa wata ramadan amma abin takaici abin mamaki abin kash abin tur abin Allah wadai mutane suka yi amfani da wannan watan ma su ƙara farashi yanzu duk wani abu da ake amfani da shi an ƙara farashinsa mai ya yi tashi karinzir ya tashi shinkafa ta tashi gero ya tashi masara ta tashi duk abin da za a yi amfani da shi an tayar da shi kuma mu ɗan gobe musulmi suke yin wannan wannan ba abin kunya ba ne a ce watan rahama watan jin kai kai kana neman duniya a cikinsa wannan ba abin takaici ba ne Allah ya buɗe ƙofar rahama a ce ba kai a ciki kai zuciyarka ba rahama ba tausayi so kake ka tara kuɗi an gaya ma an ka tara kuɗin za ka ci an gaya ma dole su taru an gaya ma ba za su kone ko sun halaka ko su halaka ko kai asara ba ya ba za ka nemi aljanna ka ba a cikin wannan wata ya ba za mu sauko da farashin kayayyakin mu ba mu amfani da wannan watan mu nemi jin kan Allah da rahamarsa da tausayin ga mana ya ƴan uwa musulmi ya za mu dinga haka mu waɗanda ba musulmi ba za su dinga sauko da kayan su in bikin su ya mu in namu ya zo mu ɗaga farashi ya za mu tanadi kaya mu ɓoye mu ce sai ramadana ya zo mu wa ƴan uwanmu azaba man la yarham la yarham irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama inna allaha yuhibbu rajulan samhan idza ba'a samhan idza ishtara Allah yana son mutumin da yake siya da sauki ya siyar da sauki mai jin kai a ƙasa Allah zai ji kansa a sama wanda baya tausayi ba a tausaya masa khairun nas anfa'uhum lin nas mafi alherin mutane wanda al'umma suke amfanuwa da shi man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah don haka muna kira ga 'yan uwan musulmi da su sauko da farashin kayayyakin su da ji sanarwa a kafafen watsa labarai cewa 'yan kasuwar hatsi da 'yan kasuwar kayan gwari da 'yan kasuwar kaza kowa ya sauke farashi saboda neman gafara a cikin wannan wata Allah ya amsa masa haka muna fata Allah ba mu ikon aiwatar da ayyuka na gari waɗanda zai karɓa a cikin wannan wata subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa na'udhu billahi min shururi anfusina